الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 masu girma barkan mu da shan ruwa kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to yau Allah cikin ikon sa dai muna biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu da dari hudu da kuma talatin kuma kamar da aka sani yau ashirin da uku ne ga watan Agusta dubu biyu da tara to bara dai mun kwana ne a suratu eh, nur kuma aya ta sittin za mu tashi ta sittin da ɗaya ne haka ne yawa to amma saboda alakar da ke tsakanin aya ta sittin da ita kuma ta sittin da ɗaya din malam zai karanto mana daga aya ta sittin daidai wal qawaidu minan nisa sannan sai mu dora kan abin da ya biyo baya Allah ya mana jagoranci ya mana muwafaka wajen karanta daidai da bayyana abin da yake shine daidai da kuma fahimtar daidai da kuma aiki da daidai Allah ya mana dace kan haka bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقائد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا اللاتي لا يرجون نكاها فليس عليهن جناه من يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستأففن خير لهم والله سميع عليم قال الله تبارك وتعالى الله مدوككي yana cewa wal qawa'idu minan nisa wal qawa'idu minan nisa allati la yarjuna nikahan فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم والقواعد wannan wawon ta wato fara magana ne sabuwa wawon isti'na kuma tana da alaka da wato lambobin da suka gabata kuma kar mu manta tunatar da mu ita suratul nur subhanallah ta kunshi dokoki ke bukata wajen samun ka'idodi na rayuwa da tsarawa muminai salo mafi tsada mafi kyau a rayuwarsu suratul nur inda za mu lissafi tun daga farko kama zuwa wannan aya tun dokoki da ƙa'idodi suna da yawa da aka koya mana cikin wannan suwa to a ci gaba da wannan dokokin ne da ƙa'idodin Allah ke karantar da mu darasi kan wato mata da suka riga suka girma shine ma'anar faɗinsa wal qawa'idu minan nisa' kalmar alqawaidu al-imam ibn kathir abu fida ibn kathir ibn umar ad-dimashqi al-qurashi rahmatullahi alayhi ya dauko zantuttuka daga mabota ilimi don fassara mana me ake nufi da wal kalmar al jam'i ce ta ainihin qa'idu ɗaya kenan qawaid kuwa da yawa ina fatan gane ko to amma wato idan ka ce alƙa'idu wato mace guda ɗaya ce kamar da na gaya muku ma'ana alƙawa'idu mata ya yi zaunannu waɗanda suke zaunannu to zaunannu gabarin me kamar mai zaunannu sai suka ce hunnan lawati انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد kenan shi ne ma'ana mai alƙu'udinsu Mata da jinin haila ya ɗauke musu sun ma fidda tsammani daga haihuwa to su ne ake kira alƙawa'i ina fata an gane wani ce to ai ko da ma mace ta daina haila ba ta haihuwa akwai yiwuwar wani ya sha'awata ma da aure shi auren sa alqawaidu waɗanda sun mata kwarkwashe a shekaru ai qa'adna an at-taharruki was-sayr wal ma'ana zaunannu ne gabarin ma kai kawo da zirga-zirgan da ada suke da shi a lokacin ƙuruciya. shi ne ma'ana alqawaidu anan guda ɗaya za ce qa'idu sai a cire takuri ba za ce qa'idatu ba an gane ko za ce qa'ada yusuf wa huwa ai yusuf ya zauna a shi qa'idu ne to in dai wannan ne sai a ce qa'adat fatimatu wa hiya qa'idatun to ba na ake nufi anan ba sai suka ji da haka ne ma aka cire wannan takuri ta inafa kamar ka ce imra'atun ha'idun ba ka cewa ha'idatun an gane ko to sai ka ce wal qawa'idu minan nisa matayen da suke zaunannu ma'ana shekarunsu ya kai jallin da ba matsala game da su to su waɗannan wal qawa'idu minan nisa sai ya fassara su da allati la yarjuna nikaha waɗannan da ba sa sha'awar wani aure kuma ai an gane babu wani abu da ya rage musu na sha'awar a aure su yanzu misali mace ai shekara 60 shekara 70 to me rage kuma an gane ko ta yi tsufan da sha'awar ma a ce za a bukace ta da aure kusan sha'awar ta fara tafiya ko ma ta tafi waɗanda su ne fa alƙawa'idu to Allah na son ya gaya mana hukunci ne game da su abin da ake so a gane kenan waɗanda ba sa ƙaunar ma wani aure to me hukuncin sai ce falaisa alaihinna junahun an ba thiyabahunna amma ghayra mutabarrijatin bi babu laifi ire-iren waɗannan mataye tsofaffi dan sun bayya dan sun cire tufafinsu a gaban mazaji an gane ko amma su ma nan fa ghaira mutabarrijatin bizina ba dan suna bukata su yi tabarruji ba abinda ake ce ma tabarruj shine izharu zinati mar'a mace ta bayyana adonta ma'ana su ma tsoffin alqawaidu an halatta musu bayyana wannan adon a gaban mazaje amma kada ya zamanto wannan ita ce niyyar su ko ba gane ba kaga a cikin suratul nur a dai suratun nur din da muke ciki Allah ya ce kada mace ta bayyana ado sai ga mutum goma sha ɗaya can cikin aya talatin da ɗaya to amma sai aka yi istisna'i sai aka togace banda alqawaidu mata yi tsofaffi ita shari'a idan ta haramta abu to kuma sai ta ɗoɗa shi kofar da za ta bayu zuwa ga aikata wannan abu din da shari'ar musulunci ta haramta zina to sai ta haramta abin da zai kai ga zina kamar kallo kamar runguma kamar sumbata kamar karanta mujallu da jaridu masu motsa sha'awa musamman ga matashi ina fata an gane ko kaga sata da aka haramta ta to kuma duk abin da zai bayu ga sata dole a hana shi shine suke cewa hukuncin gaya na kan wasila ma'anar wasila duk abin da zai kai ga asali ko kuma tushen abin da ake bukata to hukuncin wannan asalin ko kuma wannan abin da ake nema a ƙarshe to ka ɗauko hukuncin ka ɗora akan abin da zai kai ka ga ƙarshen kun gane kuwa misali zuwa aikin hajji mutum ya je ya fi wajibi ne ko wajibi ne zuwa aikin hajji ga mai iko wajibi ne ko madalla to me hukuncin hawa jirgi a tafi jirgin ne ake bukata ko hajji ne ake bukata to dan me za a hawa jirgin da haka ne in dai zuwa hajjin ne shine abin nema to me kawo jirgi kuma sai mu ce eh ai jirgi hanya ne means ne to the end shine zai kai ka ga abin da kake bukata kun gane to shine suke cewa wato lil wasa'ili ahkamul maqasid ko lil wasa'ili ahkamul ghayat kamar da Nasiru Sa'di ya faɗa ina fata an gane ko to ma'ana shari'a da ta haramta zina to duk abin da zai kai ga bayyana ado shi ma ana kafa kafa kalli dai mace dai tsohuwa la'idu tsohuwa da ta kwarkwata ta kwarkwashi an ce babu laifi dan ta bayyana ado ba kamar ainihin budurwa matashiya ba amma ita ma tsohuwar kada kawai ta bushi iska ta ce to ai to ni me ne a tsohuwa ce bari ma a bayyana adon tare da dai ba a tsammanin sha'awar ba ma mai ma kaunar ya abin ta aure ta misali to ma da yake akwai hanya ce da za ta iya bayuwa zuwa ga ɓanna ko ba ita a karan kanta ba haka din na iya zamantowa dalili ga wadda take yarinyar ta ko yarta ta ci a tun na iya ma ta yi ashe babu laifi to sai Allah baraka wa ta'ala ya ce me falaisa alaihinna junahun an yabana thiyabahunna amma fa ghayra mutabarrijatin bizina kuma na ga muku ma'anar at-tabarruj kuma kalmar tabarruj asali akwai madda ta wannan kalma karikicin da ke cikin kalmar tabarruj asali daga ainihin ba'un ne ra'un jim baraja ko ka ce baruja babu luga cikin alƙamu suka ce baruja duk abin da yake a fili shi za aka ce wasu ma'i zatil buruj na fatan gane ko kuma can yana cewa me wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula can cikin sura 33 da haka nan kun ji hukunci na farko kenan babu laifi don mace tsohuwa wadda take ƙa'idu mufradin ƙawa'idu dan ita bata rufe jikinta ba a gaban mazaje saboda abin da ake jin tsoro babu shi amma ita ma ghaira mutabarrijatin bizina to anan sai al-imam ibn kathir sai ya koro wata ruwaya yani daga abu dauda yace haddathana ahmad ibn muhammad al-marwazi ali ibn al-husayn ibn عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس سيقول ون الرواية سيجونا تدفد الله أشكين سورة النور وقل للمؤمنات يغضضن عزوا قرشي سيتي فنسخ واستثني من ذلك والقوائد من النساء mata ya kasu ادونسو تو اما سي sai aka togace القوائد ابن كثير alqawaid ya fassara qur'ani da qur'ani ko da qur'ani da ruwaya ta hadisin manzo sallallahu alaihi kuma wannan shine first class mafi tsadan azuzuwa na tafsiri a fassara ma qur'ani da qur'ani tunda waye san qur'ani fiye da wanda ya saukar da qur'anin kuma ko a fassara ma qur'ani da bayanin wanda Allah ya bashi lasisin fassara qur'ani shine wa annabi Muhammad ko a fassara ma qur'ani da bayanan waɗanda suka yi almajirci a gaban shugaban malamai gaba ɗaya sahabbai kenan Allah ƙara musu waɗannan azuzuwa su ne wato kashi mafi tsada na fannin tafsiri Allah ka yi mana muwafaqa wal qawaidu minan nisa'i allati la junkahan matayen da ainihin ba sa kaunan wato ba sa bukatar wani aure tsofaffi kenan ko to falaysa alaihinna junahun an siya thiyabahunna amma ghayra mutabarrijatin lizina sai ce me kuma wa an yastafifn khairul lahun amma su kame kai shi yafi musu ma alkhairi ma'ana su kame kai ga barin bayyana adon shi fiye musu alkhairi tare da haka ina fata an gane ko shi fiye musu ainihin wato alkhairi sannan kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahu sami'un alim Allah fa mai ji ne dangane da zattutukan da suke yi alimun kuma mai masani ne Allah ya sifata kansa da cewa shi sami'un ne azza wajal mai ji ma'abota ilimi suka ce jin Allah iri biyu ne ji na Allah ba ya kasu gida biyu akwai abin da suke kira sam'ul ijaba da kuma sam'ul idrak akwai ji na ubangiji wanda yake ji ne kawai na amsa addu'a misali inna rabbi la sami'u addu'a. in ji annabi ibrahim kenan ko yace alhamdulillahi lazi wahaba li ala al isma'ila wa ishaqa sace inna rabbi la sami'u addu'a. na gode Allah da ya mini baiwan ɗa tare da na tsufa lallai ubangiji na sai ce mai ji ne a ya ce mai ji sai suka ce to ashe akwai ji na Allah wanda yake nufin na amsa addu'a domin ai koyi kuma sai Allah ya amsa masa ko bu gane bane na biyu musulmi mai sallah yakan ce sami Allahu me liman hamida sami Allah ya ji to wani irin ji ne sai suka ce samul ijaba ne ji irin na amsa addu'a to akwai wannan aji din ji na biyu na ubangiji suna kiransa sam'ul idrak ji na tsinkayo shi kuma haka su gida uku akwai ji na tsinkayo amma na barazana kan narko ma'ana na gargadi game da azaba ina misali can cikin suratu ali imran Allah yana cewa laqad sami'a Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya sai ce sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya Allah ya ji waɗanda ke cewa Allah matalauci ne to Allah ya ji su to kaga can annabi Ibrahim ya ce Allah mai ji ne wani irin ji na amsa addu'a nan kuma ya ce Allah fa yana jin su wani irin ji ne na ana musu barazana ne Allah fa zai kama su ji ne irin na narko saboda ya ce sanaktubu ma qalu za mu rubuta kamar kai ne kace kai kake wannan magana baba na jinka fa wani irin ji ne wannan mana ka mai da hankali to akwai wannan ji din haka malamai suke wannan bayani analysis mai dadin gaske sannan kuma akwai ji na ubangiji wanda yake shi ji ne amma na ta'ayidi na karfafawa ina misali lokacin da Allah ya gaya ma annabi Musa da annabi Haruna ƴaƴan Imran Allah ya kara musu aminci yace innani ma'akuma sai ce me asma'u wa ara ku tafi gun fir'auna ina tare da ku saboda ina ji ina gani malamai suka ce wannan ji ne amma na support ko kamar ka ce da Allah tashi ka je kasuwa to ai Allah bai a ba komai a ina jin duk abin da suke faɗa ba komai za ta taimake ka kenan jin wannan mutumin zai baka agaji ne wannan misali ne kawai walillahil masalul a'la akwai kuma ji karkashin dai ji na tsinkayo suka ce ji amma na ihafa. wanda ilimin sa ya game da komai kamar wanne kamar laqad sami Allahu ko kuma ka ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah والله اسمعك تهورهما ma'ana Allah ya ji tabbas ya ji maganar wannan matar haulatu kenan ko wadda ta kawo sai malamai suka ce wannan ji ne na ihaba to shine irin wannan inda Allah ta'ala ke cewa wa an yasta'fifna khairul lahun saboda me wallahu sami'un alim sami' fa'il alim fa'il sigogi ne guda biyu na kai kololuwa wajen isa matuƙa kenan ma'ana Allah mai ji ne mai yawan ji ji na ijaba da ji na idraki duk yadda aka yi bayani ne kuma alimun Allah masani ne an gane ma'ana babu wani abu da zai iya kubuce ma wato lissafi da ƙididdiga na ubangiji an gane ko saboda Allah baya bantuwa wa ma kana rabbuka nasiya aya ta gaba ليس على الأعمى هرج ولا على الأعرج هرج ولا على المريض هرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ọwụgboro ote ekụwa kpụrụanwụgboro ote akọwa tikpụrụawụgboro ote a mmaakpụrụ أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم أو ما ملكتم مفاتهه أو صديقكم ليس عليكم جناه أن تأكلوا جميعا واشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تهية تهية من عند عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون نعم الله تبارك وتعالى أشكم أن دوغور آية kusan daga cikin mafiya tsayin ayoyi a cikin ita wannan sura suratul nur la'alla ita ce ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج إلى آخر الآية باب ليتي أكم مكاه شيني حرج حرج ليتي باب ون ليتي أكم مكاه كو أكم قرقو شيني الأعرج كو أكم مرلافيا شيني المريض كو أكرن كنكو كو قبائيا أشيكو تأبنتي دقا داكونا ودقا داكونا كو ko ɗakunan iyayenku maza ko kuma ɗakunan iyayenku mata ko ɗakunan wato ƴan uwanku khawanikum kenan maza ko ɗakunan ƴan uwanku mata a khawatikum uwa uba uwa ko uba kawai ko kuma ɗakunan wato yayyi na iyayenku saboda a amamikum wato wan babanka ko kanin babanka ana kiransa am jami a'ma maza kenan ko ko kuma ɗakunan ammatikum yar baba kanwar baba ana kiranta amma da yawa amma aw biyuti akhwalikum ko dakunan kawanninku bahaushe in yakan kira wan uwa ko kanin uwa mai kawu to shine khal to cin abinci a gidajensu dokoki ne ake karantar da mu ko kuma ɗakunan khalatikum khalatuk alkhala ita ce ‘yar uwar mahaifiyarka ya kukanwa khala kenan aw ma malaktu mafatihahu ko abinda aka kuka mallaki wato ki mabudai na ɗakunan abinci taskoki aw sadiqikum ko ɗakunan abokananku to kafin mu karisa ayar a dungule mai aya take nufi ne ibn kasir rahmatullahi alai sai yake cewa wato sai ya wajjahar da ma'ana ya fuskantar da tunanin musulmi zuwa ga fahimtar wannan aya kan abu uku na farko dai wannan aya yake cewa malamai sun yi sun ƙara ma juna ilimi kan abin da take nufi اختلف المفسرون رحمهم الله في معنى هذه الآية saboda abin da ke akwai an ambaci kategori ko kace wani aji na wasu mutane sai kuma aka kore wani abu gabarin su menene harajun laysa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun har zuwa ƙarshe to mecece hikimar kore laifi gabarin waɗannan azuzuwa ko nau'uka na mutane ayar yake cewa tana nufin dai wadda take cikin suratul fatih ne aya ta goma sha bakwai cewa waɗannan mutane babu laifi a kansu dan ba su fita jihadi ba to amma ita ta suratul araf ta suratu al-fatih kai aya goma sha bakwai akan jihadi ne to akwai cikin mabota ilimi da suka ce ita ma wannan da aka ji tana kore laifi ne akan waɗannan mutane babu komai dan ba su fita jihadi ba ina fata an gane ko kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ne a wani wuri shi ma aya ta casa'in da ɗaya zuwa casa'in da biyu a cikin sura ta takwas inda ce laisa ala du'afa wala ala al ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم سيتي ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون يجي تونا ما ابن كثير كده يفسر ما قرآني ده قرآني to wannan aya da muka ji hukuncin ta irin wannan hukuncin ne ana kore laifi ne babu zunubi ko laifi akan wanda bai fita jihadi ba tunda makaho ne ko gurgu ne ko mara lafiya da sauransu ina fatan gane ko na biyu mabuta ilimi na cewa ayar tana magana ne akan waɗanda suke da kyankyami wajen cin abinci da makafi suka ce to in za mu ci abinci da makaho ai za mu zalunci shi saboda makaho idan muka yi tarayya wajen akushi guda ai baya ganin abinci baya ganin kayan daɗi ballantana ya sha'awa har kai hannu kai saboda tsintsini na sahabai da tsoron Allah suka ce to muna jin tsoron cin abinci da makafi dan kar mu ci kayan daɗi mu basu ko ku gane ba suka ce in muka ci da makaho akwai yiwuwar tunda mu muna gani za mu kai hannu zuwa ga wata kwana a cikin kwanan abincin inda daɗi yake shi ko bai sani ba to muna tunanin da wannan ma sai Allah ya kama mu tsintsini kenan da kaffa kaffa an gane ko to in ko aka ce da gurgu ne to ai ba shi da dama ya iya zama irin yadda za mu zauna karka ce wanda zai yi gun zama wannan ya iya cutar da shi ba zai samu kyakkyawan balance ba ballantana ya iya cin abinci su suka sa tsoro a zuci ba za mu iya cin abinci da waɗannan mutanen ba haka shi ma mara lafiya to a bisa wannan tafsiri kenan laisa ala laisa ala sai suka ce ala bi ma'ana fi ai lasa fi haula harajun to sai Allah ya kore laifi cewa kwantar da hankalin babu laifi don kun ci abinci da waɗannan azuzuwa na mutane ana koya mana dokoki ne daki daki ka'ida ta rayu raftun sannan kuma ya haɗa da hatta kuma suna sukan ji sukan kazantu suna ganin dai mutum makaho ne ko gurgu ya ma ci abinci da shi sai suka ce to tsoron kada mu ringa jin muna da fifiko a kansu tare da su ma bayan Allah ne Allah ne ya dora musu wannan larura ko ta makanta ko ta gurguntaka ko ta kaza kaza to karshe duk sai Allah ta'ala ce to duk babu laifi ku ci da su din abinda kuke jin tsoron an yafe tunda Allah ya ga irin tsintsenin da kaffa kaffa din kowace daga cikin fuska in ka dauko ta fuskar tafsiri suna baka sako ɗaya ne tsintsenin sahabbai da kaffa kaffa din su da kuma kiyaye dokokin ubangiji kuma yana nuna maka ba a yadda ba dan kaga wanda ke da larura ta ibtila'i kai masa dariya kuka kyare shi dan kaga makawo to ba halatta kuma ka kace za ka yi masa dariya dan kaga gurgu ba wai dan Allah baya son shi bane ya gurguntar da shi ba wani abu ne da ya fuskare Allah ba kai ma gurguntar da kai din kuma zalika ala Allah bi aziz kenan jarabawa ce kawai alladhi khalaqal al-mauta ne wal hayata me liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kenan hikimar ranar ibtila'i ne kawai kai mai idanu biyu carcar gode ma Allah kan ni'imar haka kai da aka raba ka da idanun ka yi haƙuri ba dan Allah ba ya son ka bane kai kar ka yi kafafa da burokoko da torokoko kai kuma kar ka karye ka ce ko Allah baya son ka ne la yabluwakum fi ma atakum fastabiqul khairat dan ya jarraba ku ne ha ga wanda baka da kafa shi yasa idan ka ga mai larura sai ka ce alhamdulillahi alladhi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafsila na gode Allah da ni ya bani lafiya daga irin jarrabawar da ya maka ya kuma fifita ni kan daiwa daga cikin bayansa to wannan alama ce ta mai godewa Allah ma karka yi tatsama da lafiyar jiki ko da ilimi ko da karbuwa ko da kaza kaza kaza ba ruwan Allah ba shi da danwa ko dan gani ko dan abokin wasa to haka in ya ni'imta ka gode ma Allah إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بالشكر الإله فإن الإله سريع النقام وإذا كانت تشكي نعمة تقول يا الله أهر كان يسنشي صابو صورة صابو أنا قصد نعمة طيب hukuncin cinke waɗannan bayan Allah babu laifi na fata an gane ko sannan kuma sai Allah ta'ala ya ce wala ala anfusikum ai wala haka babu laifi gare ku ku ci abinci a cikin ɗakuna a cikin ɗakunan ku buyutiku an gane a nuna maka doka ce saboda wato ana so a kore camfe-camfe ne irin na jahiliya da a baya suke yi sai a danganta ci a wuri kaza ko akwai kaza kaza an gane duk wasu al'adu baƙaƙe irin na jahiliya ne Qur'ani ke sa soso da sabulu ya goge ai kamar mu ne a kasar Hausa ai mun taso zaka iska fitan tambe tambe da yawa mu je ci abinci wai idan loma ta faɗi kar to kenan kar ka dauka ka ci saboda rabon yan ƙasa ne ko su waye yan ƙasan Allahu alam da sauransu ba. to irin irin haka ne misali an gane ko kuma wani munin canfi mace in tana ta kaba to wai dole ne ta ringa fito da abincin nan tana dan watsawa saboda mijinta zai ce ayya wance yanzu har kin mance da ni dan abin da zan cin ma la ilaha illallah to iri irin waɗannan abubuwa musulunci sa soso da sabulu ya wanke babu laifi ku ci abinci a cikin ɗakunan ku aw buyuti abai ko ɗakunan iyayenku aba jam'ul abi ko ba haka ba aw buyuti ummahatikum ko ɗakunan iyayenku mata babarka mahaifiyarka dan ka zage ka ci abinci a ɗakinta menene uwarka ce ai babu shayi anan yi buyuti ikhwanikum babu laifi ku ci abinci wato ainihin a cikin ɗakunan iya ƴan uwanku ikhwa. to nan ƴan uwa kamar yaya na jini ko ƴan uwa na addini sai mu ce asalin lafazin na ishara ne zuwa ga ƴan uwa na jini saboda a ka'ida a har kullun lafazi ka kawar da shi daga asali zuwa ga majaz misali da zarar na ce da ku giwa to ya kamata duk hankula su fahimci giwan da ke jeji ne kawai babu laifi amma lafazin giwa ya tashi daga asali ya koma reshi misali ai alhaji zaidu ai giwa ne wannan to kaga da kace alhaji zaidu sai muka fahimci ashe giwan ba ta dawa bace wata giwan ce a ma'ana daban ko idan kace ai amru ai malan amru ai kura ne wajen me kwadayi fa amru misali to kenan kaga da kace kura kuma kace amru sai muka fahimci ashe ba giwon asali kake nufi ba to haka abin yake in ko baka faɗi abin da suke kira ɗarina ba to al-aslu fil yani fil fil fil alfaz ad-dilala ala al-asl lafazi ya kamata a fahimci asalin sa ne origin na fata an gane saboda haka tunda aka ce wato abaikum iyayenku sai mu fahimci iyaye na asali amma bai kore kuma wanda ka mai da shi ubanka saboda misali ya kyautata maka ba zaka iya tasowa a gidan wani mutum ka zama da a gidan har ka dinga ce da shi babu baba amma ba babu banka bane babu laifi wannan lafazin ya hada hadda shi amma al aslu huwa al asl haka ummahat iyaye ai kaga aya qur'ani mai girma Allah ya cikin matayen da Allah ya haramta auren su can cikin sura ta hudu aya ta ashirin da uku ai cikin waɗanda aka ce haramun ne mutum ya aura ai Allah ya ce wa ummahatukum allati arzanakum da iyayenku mata waɗanda suka shayar da ku nono aka sai ce iyaye amma ai shayar da kai nono ta yi ba uwarka ba ce biologically biologiyan lakin ha ummuk dan ta shayar da kai amma sai aka bata hukuncin uwa ba ma wannan ba inda ma za a shayar da kai nono wata mace ta hada ka da wata yarinya ta baku nono ko da dai wannan yarin ba uwa dai ba da kuke haramun ne ka aure ta kamar da ke cikin bukhari kitabul ilm inda wata mace ta ce da wani mutum kai wannan matar taka ba na shayar da ko nono tare yace me ce wallahi kuma ya da ita kawai sai ranka ya sai madina shi ya manzo Allah kaji kaji sai ce kaifa wa qad qil a to ya za yi tunda bai an fada sai zo rabu da ita kenan babu laifi ku ci abinci a ɗakunan iyayenku maza da iyayenku mata akan asali kamar da na faɗa wannan kuma ba zai kore abin da ya rasantu daga wannan asalin ba aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum ko dakunan 'yan uwanku mata ikhwanikum yan uwa baza akhawatikum yan uwa mata mace daya yar uwa sai kace mata al ko guda biyu fa ukhtan da yawa fa akhawat babu laifi ka ci abinci ɗakin yarka ko kanwarka to amma anan in tai aure matar wani ce fa kaga ba za ka je dan kana ta zama kai wane ka je ka zauna ɗaki kana ci abinci ka ce to ai ta ce to ai kuma kanwa ka ce to ai kuma alfarma mijinta karkake ta amma inda mijin zai ce in ma wanki ya zo ba komai ya shigo ya ci abinci ai dan wanki ne ha ko ba gane bane to amma me ke faruwa ne a yau yau sai ka iske mutum yayi aure ya aurar da misali an aurar da kanwarsa ko yasa ganin cewa ai shiwa ne kawai sai tunkari gidan ba da izinin mai gida ba sai ya shigo to inda ake samun matsalar in ta kanwar kanwarka ce koyarka a gidan to in matansa sa ne fa ita kuma ɗayar me alaka da ita to kaga akwai matsala kuma ke ma ba za ki ce a to ai wana ne ba ya shigo duk lokacin da ransa ya masa sukari kawai khalas babu komai la yau ai baki da wannan haƙƙi da dalili sai kin samu koriyar fitila daga mai gida green light cewa eh babu komai yana iya shigo na fata an gane ko saboda haka yani ko ɗakunan 'yan uwanku mata ko kuma ɗakunan ammominku mun fassara ma'ana ammi ko ko amma yar babanka ko kanwar babanka dan ka je ka zage ka ci abinci a ɗakin ta haza la gubara alaik aw buyuti ammatikum wato amamikum maza kenan ammatikum matan kenan ko aw buyuti akhawalikum ko kuma ɗakunan akhawalikum wato wan babanka ko kanin babanka ah, Yau mahaifiyarka ko kanin mahaifiyar ka kenan aw biyuti khalatikum ko dakunan mata yayin iyayenku mata aw ma malaktum mafatihahu ko abinda hannayenku na dama suka mallaka a matsayin wato ainihin a mabudai karkashin wannan wato a akwai wata magana da ibnu kasir ya ambata yace as-suddi ya koro magana cewa mutum kan shiga gidan baban shi ko gidan dan uwan shi ko gidan dan shi sai matar gidan ta dan bashi wani abu sai ga ba zai iya ci ba saboda mai gidan ai ba shi bane to duk shine fa Allah yake koyi ci babu komai an yafe muku illa iyaka sai ayi la'akari da yanayin halaye to sannan kuma sai Allah tabaraka wata'ala sai ce me da ayat ci gaba au sadiqikum dangane da wato babu laifi ku ci daga wato ainihin abinda kuka mallaki a mabudinsa na na Aisha cikin hadisin ruwayar urwa take cewa abinda ke faruwa mutane sukan yi sha'awa su tafi yaƙi tare da manzon Allah to sai su bar mabuɗai na gidajen abinci a hannun waɗanda suka amince da su to kai wane za mu yi tafiya da manzon Allah sallallahu ga kidin tsaki kaza na abinci ka aje min an gane na amince maka duk abin da ke ciki ka ci to sai Aisha take cewa waɗannan da aka ba su mabuɗai na waɗannan taskokin abincin tare da an ba su wancan amincewan sai su ki a ya ce mu ne ba wai dan yana so ba ganin kawai zai tafiya bayan da ya iyale, ya bar ci Allah ce me ka wannan zan wanda ke da wuri ya baka dama ya ce da kai babu laifi ka shiga zuciyarsa ne ka fahimci cewa ba dan Allah yayi ba to wannan a nuna maka in kai aka baka ajiyar gidan abinci ko taskar abinci ki an amince da kai kuma har aka baka dama idan da akwai bukata kana iya ce to wannan ya halatta gare ka shine ma'anar magana kenan kaddara gida ne wani mutum ya bude gidan sai da abinci restaurant yace to kai ne manager kace kuma duk lokacin da ka bukaci cin wani abu a zuba maka ci ya halatta ka ci ya halatta madalla to amma kawai ba wannan yarjejeniyar ana kuma biyan ka albashi duk abubuwan da suka shafi haƙoƙi na ma'aikaci ana baka kenan aikinka ka tsara gidan abinci misali fa ka tsara gaskiya da amana baka da dalili na ka ɗauki wani abu na abinci ka ci ba tare da izini ba amma idan ka samu izini to hukuncin ka hukuncin au ma malakat mafatihahu ne ko a ce ga wannan rumbu na abinci mun dai san rumbu ko a kasar Hausa kaddara an baka rumbu na unguwa guda ko na ƙauye guda masu rumbuna din za su yi tafiya suka ce to kai amintaccen mu ne mun baka kulawa da wannan rumbun kai ma in bukata ta taso maka babu laifi ka ɗibi wani abu Allah masalai to shikenan kaddara misalin da aka bayar na mai hotel wani shi ne manaja ko ma'aikaci ba yanke masa albashi ba kuma zai ci zai sha ya halatta ya ɗibi abincin ya ci babu albashi sai da ya aiki kawai wurjanjan bukata ta taso masa ya halatta ya ɗebi abincin ya ci gwargwadon bukata in ya so ya yi bayani in ya so a zauna kuma a yi dalla-dalla to in dai ba a so in ci to a yanke min albashina da duk haƙoƙina don kada kaina kada idanuna ya kai ga ainihin akushi irin na kwalama halas tun da ake na fata gane ko raka asalin magana kenan aka ce an halatta musu sannan kuma wato ainihin Allah tabaraka wa ta'ala ya sake cewa me aw sadiqikum ko kuma cin abinci a dakunan abokananku yani fala junaha alaikum fi akli minha idza alimtum anna علمتم la yashqu alaihim wa la yakrahuna يكرهون shine har imam qatada ke cewa idza dakhalta bayta sadiqika fala ba'sa an ta'kula bighairi idnihi in ka shiga ɗakin ma abokinka aboki na sosai babu laifi duk abin da ya aje ɗaki ka ci ba sai ma ya sani ba ka ce na ci biskit din nan amma idan abota tana da kyau abokinka na bukata ka ci sai ka ci to amma abin da zai fi kusa da tsintseni shine ko shi ma in za ka cin to zai fi kyau ka nemi izinin sa. saboda yau da gobe sai Allah wani za ka yi tafiya zan kwana ɗakin kafin ka dawo to ba abin da ke ciki zan ci hawa ka wani sai ka tambaya ce a ai babu komai dan ka sani ne kawai amma akwai abotan da karfin ta ta kai karfi tun kuna yara kun yi wasan kasa tare kun yi wasan katantanwa kun yi wasan langa an san wasan bante duk an yi tare a to irin wannan idan abotar ta kai irin wannan karfi ko kusan kai tsaye sai kai aiki da wannan magana ta al-Imam Qatada rahmatullahi alai. suratul nur kamar da na gaya muku tana haskaka mana hanya ne da dokoki masu tsada waɗanda ba za ka taɓa samun su ba a cikin kowace irin doka ta rayuwar duniya kowane irin convention bai kunshi doka mai tsada irin wannan ba saboda mahalicci ne tsarin dokar kuma ala ya alau man khalaqa wa huwa latiful khabir ya wanda ya halitta a ce bai san kayansa ba azza wa subhanahu wa ta'ala sannan kuma sai ce laysa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw mai ashtata babu laifi a kanku ku ci abinci ko dai tare ko daban-daban an gane ko aliyu ibn abi talha ya samo riwaya daga abdullahi dan abbas dangane da wannan aya ko wannan kalmar cewa lokacin da allah ya saukar da aya mai lamba ashirin da tara a sura ta hudu يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما kar ku ci dukiya tsakaninku da barna sai musulmi suka ce ah to ya Allah ko ya hana mu cin dukiyar juna da barna tsakaninmu to in ku har haka ne abincin da wani zai bani ni ina ganin ba zan sake cin abincin wani makaluki ba sai mutane suka dinga kyankyamin cin abinci juna saboda ganin ai shi ma abincin in ya dafa abinci dan ya ci dan karan kansa kawai ka jiro masa ya baka kamar ka ci ba da san dan ba da kai shirya ba ka dubi tsintsini ka shirya abinci sai ba ko ya duro maka to su suke tunanin ai ka tsaya ma a yi maka tayi ka ci abincin kamar ka ci ne ba da son ba saboda asalin abin ba da kai aka shirya ba nan ma Allah tabaraka wata'ala ya kora wannan ya ce a'a ku aje wannan gefe ya halatta ina fata an gane ko to shine ma'ana shine da ci gaba da wancan ma'ana wancan magana abokin ya baci da sauransu to sannan kuma sai ce laysa alaikum junahun an ta'kulu jumin awshtata babu laifi kuke cin abinci wato tare ko daban-daban sun kasance mutum kan yi kyamar in ya samu abinci ya ci shi kadai har sai ya fito yana neman abokanan ci tuku nan Allah ya halatta in ka ga dama ka ci abinci kai kadai in ka ga dama ka ci kai da jama'a amma ku lura wanne fara gabatarwa tukun laysa alaikum junahun an takulu jami'an aw ashtata kenan ana koya mana ya halatta ka ci kai kadai ya halatta ka ci kai da da jama'a amma wanne yafi of course saboda abu ne sananne ci da jama'a ya fi albarka wannan rukhsa ce da Allah ta'ala ya bayar ko ka ci da jama'a wanda shi yake kuma shi fi albarka saboda Imam Ahmad ya rawaito hadisi yace haddathana Yazid ibn Abd Rabbih haddathana Al-Walid ibn Muslim an Wahshi ibn Harb an abihi an jaddihi isnadin yace me أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لنأكل ولا نشبع ممكن أبن جبا ما قوشيا من الله سيسيكيلا كنا شي دبن دبن نيكو kwaɗuwa kan abincin mana ku kira sunan Allah Allah ya sanya albarka a kai kenan kaga mu mun taso a ƙasar Hausa iyayenmu suna da wasu al'adu kyawawa akwai abin da a da ake cewa ciyayya kun san ciyayya yau akwai ciyayya a Kaduna akwai a Kano akwai addu'a ne dalili saboda mun waye mun ci gaba ko la ilaha illallah wallahi da idan ka je ƙauyukan mu Allahu akbar kowa tuna bara sai ka iske gida goma kowa fito da abincinsa wallahi in ta ɗauro ma wani bai girki ba albarkacin ciyayya sai shiga ainihin gonar al'umma ya ci ya sha kuma hani'an mari'a wani Allah bai hore masa arzikin ai abincin da nama ba wani yana da shi wani a rayuwa irin ta rashi wallahi sai kwana biyar bai ci nama ba amma a dalilin ciye mai albarkan nan sai samu ta yau fa da sunan wayewa da sunan ci gaba sai bature ya kawo mana barna ya kawo mana lalata muka zama ɗaiɗaiku maimakon haɗaɗɗu individualistic maimakon collectivistic kaga wannan ba ƙaramin haɗari ba ne ana nan ana nan ana nan shikenan sai rayuwar GRA ta zo eh ko ba haka ba unguwa ta manya ba su da kowa sai mutum ya yi gida GRA shi kadai yake ci shi kadai yake sha ya eh, dan masallaci da ake cewa Allah gana ka in ji masu magana kuma sai a kawo katoton kare manna'ul lil khairi karam wani da gaske kawai sai a rubuta a jikin kofa beware of dog hankali da kare shedan sai dinga riya mutum ai fa shi wani abu ne wani irin shi wani irin kayan gabas na mai kanshin dan goma dan haka dole zamanto daban kawai to amma kuma irin wannan mutum subhanallah idan ya mutu kuma dole ne mi jama'a da guje musu kuma to kar ma kai ga mutuwa in ka tashi aure dole ne liman ko a daura aure to amma haɗuwar da ake yin nan fa albarka ne to sai sai aka waye gari muka zo muka dauki rayuwa irin ta wayewa ta turai a ai kowa kawai shikenan kowa ji da kanshi kuma har ka ji ana cewa ai turawa rayuwar su daban sha'awa wallahi ba ruwan kowa da kowa a'a ai ba ci gaba bane ka gani kuma wallahi a irin wannan al'adu namu na kakanninmu a baya da ake zama a ƙauye a ci abinci nan ake tattauna matsalar fa unguwa fa a tattauna me shi damu unguwa eh yarka mun ga mutane da yawa suna neman ta da aure ya kamata a fidda mata yare namiji guda da sai a wani komai ka ba ma ganin shi a masallaci me yake faruwa ne mala akwai zumunta akwai kawanin juna sai ka iske wanda yake ba babanka ba idan yaro ya laifi wanda yake ba mahaifinsa ba sai lakaɗa masa duka kuma uban ya je ya gode ba haka ne a baya to wanda take ba mahaifiyarka ba in kai laifi wanda take ba taka uwar ba ta sassa ma ka ta dan lallasa ka ta zazzana ka kuma uku ta ce Allah saka da alkhairi yau fa to kaga yan uwa idan muka bar abubuwa kyawawa namu to sai mu samu kanmu cikin matsala su waɗanda muke so mu yi koyi da su ba mu kai gare su ba ba su ma yadda mun kai gare su ba ɗin tukun namun mun bar shi can kace kare ba tsuntsu ba tarko je ma kiya wannan bayanin ya zama dole karkashin wannan aya laysa alaikum junahun an ta'kulu jami'an wa shtata amma ai sai dai sai da fara kaddamar da ci tare shi yasa ina ba da shawara domin makasudin tafsiri kowace aya ka kulla alaka tsakaninta da rayuwar al'ummar musulmi saboda samar da tsoron Allah a cikin zukatan jama'a shine yanzu misali ai kamar azumin ramadan ne da Allah ya faɗa a cikin aya ta 183 a cikin sura ta biyu kamar da malamai karanto mana jiya ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattakun kenan samar da malaka ta tsoron Allah shine babban dalilin wajen ta azumin ramadan a kawunan ya kamata a makaranta kaddara misalin kad poli dalibi in ka zo kana makaranta makarantar kwana ka tsara waɗanda za ku ringa macin abinci tare da su breakfast din ku da abincin rana da abincin dare in ta kama saboda karfafa wancan soya din amma ba ana fa gaya maka kuma ci ɗaya ɗaya ku laifi bane domin aya ta ce me babu laifi ku ci tare ko ku ci me daban-daban to amma mun samu kanmu ne a wani irin yanayi muna nesa da karantaro da addinin nawa ne cikin mu misali a gida suke ci da 'ya'yansu in ka sake dawowa gida a ce mai gida ya ce da ainihin mata to ki da Allah ke tsara mana abinci duk yaran nan ke taro su akan tebur so muke mu ci abinci tare domin na gaya suke cin abinci yanayin cin su ya dace da karantar manzon Allah ko ba haka bane saboda nauyinka ne kai tarbiyya ku anfusakum wa ahlikum mai nara wa quduha an-nas mhm, wal hijab tayyib kace da mataka ki zo mu ci abinci tare ki kira 'ya'yan mu gaba da sunan 'ya'yan duk ku ci tare kai aminu wanke hannu kai yaya wanke ki aisha halima duk wanke hannu ƴaƴanka misali mhm. kai ya baka ce ya baka mu sunan Allah ba baba na manta to ce bismillah bismillah idan ba a wannan to muna barin doka daga gida talabijin sai ta sace maka tarbiyyar yaya eh wallahi yau da gobe yana kallo yana kallo sai ga wani katoton bai hude a nono shi yana cin abinci da hannu hagu shi ma sai koi shikenan kawai kafin ka kamo shi tafiya ta yi tafiya kuma an ce da zafi zafi ka menene suratul nur tana karantar da mu basic training ne tarbiyya karkaciya, min kitabillah wa min bayan rasulillah wa ala fahmi salafi ummatina almajida وفقنا الله واياكم جميعا الله يمنى موافقه da haka wannan wuri na cewa laysa alaikum junahun an takulu jami'an aw ashtata babu laifi ku ci tare aw ashtata ko kuma daban-daban akwai albarka kwarai da gaske cikin ci tare sannan kuma sai Allah ta'ala ce ne Fa'iza da haltun buyutan fasallimu ala ta tahiyatan min indillahi me mubarakatan ba. sannan kuma idan kuka shiga ainihin gidaddaji eh dan ce ainihin buyutan in kun shiga ɗakuna to ku yi sallama sashin ku yayi masashi sallama kuma ka'idar sallama yaro ke babba sallama jama'a jama'a yar kadan ta mai yawa sallama ko wanda ke tsaye eh mana zaune mai wanda ke kan abin hawa kana kan mota ko doki ko alfadari ko jaki ko godiya kai ma wanda ke tafiya kar sallama to sallaman nan yau ya take ne mun taso a al'adunmu a yau in ka je ƙauyukan mu amma wasu daga cikin birane sallaman kusan ta mutu astaghfirullah sai dai ka ji mataye iyayenmu wasu ku raba duka ba a ƙauye ta ce gafara ku dai masu gida kuma sai a ce Allah ya mana aikin gafara wai fa an kare kuma kenan eh su suna ganin sun kai kololo wajen bin Allah a ah, to kai gafara wasa ce gafara ba to amma ai ba haka abin ne Allah cewa yi fa sallimu ku yi sallama kaga ku yi sallama din nan maza kawai ake nufi banda mata na'am dukkan mu ne ai a ka'idar musulunci in aka samu umarni to umarni gamewa take babu dalili ka ce a ah, da mata ake nufi banda maza sai in ka samu dalilin rabewa din ko ba ka fa sallimu wasu kuma su ce a huwar kudi to ba daidai bane to kuma abin da yasa haka yawanci mazajen ba sa karantar da sallaman ne miji in yi shigo gida ya ce da matarsa assalamu alaikum wa rahmatullah wallahi albarka ne ya kawo da wani turanci gefe hmm, ba ci gaba bane ka zo gida ka ƙin sallama ka ce excuse me ko excuse moi wai kai ba faranshi la ya akhi babu excuse wa. babu excuse me kai sallama assalamu alaikum ka kara ka ce wa rahmatullah wa barakatuh kuma iyali ta ce wa alaikum salam ka ta ce yawwa sanu dai mai gida yanda aka yi sallamar ita ma ta yi to abin haushin sai ka yi sallama kuma ce da ka yi wa barka da zuwa babu kyau idan ka yi wa musulmi sallama musamman a gida ba amsa maka ba ca aka kai mato ka amsa ma kanka da kanka sai ka tashi da ladan sallama da kuma ladan amsawa shi kuma wannan ya tashi zero sifir khasirin kha'iba. sifir ladain mahrum al-ajr iyadan billahi iyaba Allah kare mu yace fa sallimu ala anfusikum ku yi makan ku sallama na fatan gane ko dan haka ne yani ainihin wato a wata ruwaya aka ce idan mutum ya shigo gida ya yi sallama wato wannan sallama albarka ce gare shi kuma ga iyalansa insha Allah ta'ala ina fatan gane albarka ce gare ka sannan kuma ga iyalanka sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sannan kuma a cikin wani da aka samu daga Anas dan Malik Allah kara masa yarda wato yana cewa idan ka shigo ka sallama ga iyalanka in ka shigo ɗaki babu kowa nan ma ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin an gane amma baka amfani da lafazi na lamiri na mutum daya misali ka ce assalamu alaiki dan ita kadai ne a sai ka ce assalamu alaikum ko ka ce assalamu alaika a zaka dinga amfani da lamirin jama'a ne kai shari'a ma ta karantar da mu idan ka gama da dan wanka kai sallama in bishiya ta shiga tsakaninku bishiyar ta kauce kuka sake haduwa ku sake yin sallama in ka zo wuri ka zauna ka ce jama'a assalamu alaikum rahmatullah in ka tashi barin wurin ka ce assalamu alaikum so addinin da ke karantar da salam assalam salam assalam wannan addini ya fi karfin a danganta masa ta'addanci ko a danganta masa wato ganganci sai dai makiya Allah su ne cikakkun yan ta'adda din da suka fake da su laifin suke so su liƙa ma addinin Allah ainihin abin da yake ba na shi bane wallahu yashhadu innahum lakathibun cikakkun yan ta'adda su ne addinin Allah ba haka a iya samun waɗanda suka karkace suka bar hanya saboda a rashin fahimtar addini da karancin bin diddigin karantarwar magabata an gane ko a iya samun wannan madadin janyo ma addini da haka janyo masa kaskanci da wulakanci da sauransu wani ana kiransa at-tanaddu kuma annabi ya ce halakal mutanaddi'un masu zurfa fahimta ba da fahimta ba ba da gane karatu ba to sun halaka zafin son addini babu karatu ko inda shi da son zuciya ko da kin fahimtar yadda magabata suka fahimci addini kamar yadda kwakwalwarka da tunaninka da zakin harshenka shine kawai jagoran kamar magabata a bata wannan ba karaman halaka ba ce dole sai ka koma zuwa ga fahimtar magabata saboda in son Allah ne sun fi ka in kirki ne Allah ya kirkintar da su a wurare da yawa ya ce radiyallahu anhum ya yarda da su kai wace ne aka samu radiyallahu anka a Qur'anin tukum to shi kenan ka koma kan fahimtar su shine mafi alkhairi in ka koma zuwa ga danya danyar kwakwalwa to sai a waye gari ka cutar da addini ba kai ma addini aiki ba Allah kare mu ya tsare mu mun kai lokacin kwana ne to tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba sai ne gaba na'am sai Allah ta'ala ya ce me kazalika yubayyinu Allah lakum al-ayat haka dai Allah tabaraka wa ta'ala ke muku bayanin ayoyinsa la'allakum taqilun da fata za ku hankalta hankali wani iri na'am akwai al-aqlu al-irshadi akwai al-aqlu al-idraki malamai suka ce hankali iri biyu ne akwai hankali na ganin kaza ka ce kaza ne oh wannan fanka ce wannan hankali ana kiransa al-aqlu al-idraki to ba shi Allah ke nufi ba akwai al-aqlu irshadi hankali da zai nuna maka kawai zina ba ta da kyau Allah ya hana hankali kiyan ka giya haramun ce hankali kiyan amma wanda zai ce a ai wannan kayan daɗi ne wannan ba hankali ake kiransa ba so idan qur'ani yace da fata za ku yi hankali hankali wanda yake al-irshadi wanda zai haskaka maka hanya ka gane makasudin rayuwa in ba haka ba fir'auna ma yana da hankali amma wani iri al-aqlul idraki ba al-aqlu al-irshadi ba barakallahu li wa lakum fil qur'an al-azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته zo na za a karanta tambayoyi assalamu menene hukuncin yin amfani da na'ura mai hango nesa wajen duba wata amfani da na'ura na'ura wadda take hango nesa saboda amfani da duba wata a mayar da wannan ita ce hanyar gano wata zalla ba la'akari da ƙwayar idanu ba ba daidai ba ne amma tunda abu ne da ke taimaka ma shi ido na'ura ce da za ta taimaka a gano e, watan nan in ya tsaya to ta wannan fuska sai ka ce in eh, ya halatta ai abu ne da ke taimaka a ainihin gano wata din amma abin da nake cewa ya zamanto kaddara na'ura ita ke sarrafa kanta da kanta babu wani taimako na aikin dan adam idanun sai kalla ita ce ke yi ta baka labari wannan ba bane amma inda za a amfani tana taimaka ma ido ya hango ita eh, wannan ya halatta wallahu alam Allah ya gafarta malam mai za ka iya cewa akan abin da aka yi wa musulmai a Maiduguri Allah gafarta malam gaggauta shan ruwa da jinkirtawa wanne ne ya fi malam ina tambaya ne a malam ina tambaya ne kan mace mai ciki za ta iya ɗaukar azumi da tsallake kwanaki ko ko a dangane da mai zance abin da ya faru a maiduguri ai ba na bukata tana ce da kai mai zance saboda an dan bayani ne ai na yi hannunka mai sanda da ma hannunka mai kokara jiya saboda mukan amsa bayani ne inda ya dace kuma ka tambaya za ta yi maka amfani ba wanda yake ba ta da amfani haka dai nake fahimtar abu din ai an kara magana bala'i Allah ya kawo shi Allah ya mana maganin bala'i Allah ya aje mana musiba waɗanda suka koma zuwa ga Allah ta wannan hanya ba da gaskiya ba aka zance su Allah ta baraka wa ta'ala ya rubuta musu kyakkyawan sakamako gare shi waɗanda kuma suka kauce hanya suka yi dalilin bannan da ta kasance Allah ya yafe mana gaba ɗaya. Zaka bana bukatan baka wanda ya fatan mu ai ta karatu a tashi tsaye a koma zuwa karanta musulunci a fahimci shi daga bayanin magabata ainihin hannun ka mai da zan kamar da na faɗa a yi karatu ba hamasa ba a binciki addini waye magabacin ka kan fahimtar ka in ba ka ba kana cikin matsala dangane da wadda take mai ciki ko? ban gane tsallake azumi ba eto eh yau ai madadin ma ta yi ta huta in dai har abin yana mata wala ta sha azumi mana ta sha azumi in ya zo ta rama ta kuma ciyar bisa wata fatawa wasu kuma suka ce a'a ba ma rama a kanta ciyarwa ne kawai saboda hukuncin ta hukuncin wa alal ladina yutiquna ne wanda kuma shine fahimtar da muka fara fatawa akai saboda tafi karfi insha Allah assalamu alaikum madam shin ba da zakka a dunkule wa mutum ɗaya shi ko kuma a gutsun tsira shi gaskiya ya danganta ne ita zakka manufarta a baya ne saboda a gusar da talauci da bukata daga wanda za a bashi ko ba haka ba to da haka eh, ne da ka ce zakka za ka ɗauki abu abu tsutsare ka raba naira ashirin ashirin ko biyar biyar ko shakka babu zai fi kyau ka dunkula zakka ka ba mutum ɗaya yanzu misali duk mutumin da ka ba bashi zakka naira dubu ɗari ko dubu ɗari biyu a wannan yanayi yana ganin zai sa an shi wani abu ko a ce ka dungula miliyan ɗaya ka ba mutum na tabbata miliyan ɗaya ta isa jari Me yiwuwa idan Allah ya sanya ma kuɗin albarka shi ma ba sai fita ko shekaru masu zuwa to amma in ya zamanto waɗanda za a ba su zakan gaskiya mabukata ne sosai in ka ce za ka ba mutum ɗaya mafiya yawa za su faɗa cikin talauci shikenan sai ka kalli yanayi ka kalli yanayi kawai idan a unguwar da zaka bada zakka mabukata suna da yawa sun kai mutum goma to da ka za ka ba mutum da shikenan sai ka rarraba musu dan kowa ya je ya kashe bukatar gabansa so da ana kallon yanayi ne an gane ko amma gaskiya a zo a tara mutane wajen mutum ɗari ko ɗari biyu mabarata ana ta musu tsawa wani lokaci ma ana dukansu ana jefa musu ɗari biyu wannan koda da zakkan ta yi to kuma an ci mutuncin mutum an ci mutuncin musulmi kuma Allah baya sanya albarka cikin irin wannan yanayi din Allah kyauta Assalamu alaikum malam shin menene hukuncin yin jami'i biyu a masallaci guda a lokaci guda to magana yin jami'i biyu a masallaci guda ban fahimci me kake nufi ba idan kana nufin masallaci ne daya amma da limamai biyu wannan ya zo ya yi shi ma limami ne an yadda limami wani ma ya zo shi ma limami ne to wannan rudu ne kuma ba daidai ba ne kuma zai kawo a kan musulmi amma idan a masallacin limamin ɗaya ne ya ja mutane sallah sai wani mutum ya zo ba da niyyar wai ya samar da tafiya ta daban ba a sallah ce bai samu yayi ba kuma aka yi dace akwai wasu waɗanda su ma ba su yi sallah ba sai suka ce ta malam mu ce ta ja mu sallah to ran malamai sun kasu gida biyu ko sun ce sam wannan jam'in farkon shi kenan yana daga cikin ra'ayin Sheikhul Al-Albani Allah ya kan shi amma Sheikh Ibn Uthaymeen yana ganin babu ne za a iya sakiya kuma gaskiya wannan magana ta miƙe a fahimtar idan ka zo masallaci an riga an yi jam'i kai ba kai wannan sallar ba sai ga waɗanda suke irin ka ba su yi sallar ba babu laifi ku yi sallah tare in dai ba manufarku dama kun ja tun gane kuna son ku yi rigima ba ku ce ba za mu bi shi ba saboda kawo rigima kawai ka zo ne baka sani ba accidentally sauraka sai kai sallah hada na ba su bi ku yi sallar tare ina fata an gane ko na ita ce amsa kan wannan matsalar Allah ya mana muwafaka ya samu dace ko malam shin ya halatta na mutum ya in ya rasa sallar isha ya zo tara ana tarawihi ya bi tarawihi in sun sallame tashi ci ko ishayin shi eh, in dai har kana ganin ba za ka rikice ba ya halatta ta zaman tofa ta wace ba kuwa gun wasu amma halatta dalili mu'ab bin jabal Allah ya kara masa yarda yakan je yayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi amma kuma mutanen unguwarsa a Madina suna nan suna jiransa sai ya yi sallar lisha da annabi kuma ya je ya sake jin su sallah to tambayar ita ce kai inda za a tambaye ka ya yi sallar lisha tare da annabi yana mamu ya kuma sake zuwa ya dai sallaci wannan lisha amma yana mai liman inda zan tambaye ka cikin lishen nan biyu wacce kake so Allah ya rubuta masa ai ba sai an fada ba Allah ba ana ba wasa ba ne to kuma ana lisha biyu ne ba a yi to sai malamai suka ce ashe nan lishen nan da ya ita ce lishensa to wadda yana nafila ce to in ko nafila ce to su mutanen nafila suke ko Kala. كراش يا هلتا للمضطرب ان يتأفى بالمتنفل ما اذكر شكا وبنا في الايكي ما ظفر الله سميشي كنا يا هلتا مي فر الله يوم مي نافلة مي نافلة مي فر الله دليل في اي النبي يا سن ان ياكا بيتو دمك يا كبا كوي ابن دا اكي وني كوي يكدا صلاتي يا ذاك اللي كبير النبي صلى الله عليه وسلم كذوك الاوي تامنا sai aka ba mu'azu labari ya ce ku kyale shi munafiki ne ce ni ne munafiki ka san ni munafiki ne karshe shahada kuma yaron ya samu to shine mun Allah ce da shi idan kai sallah da mutane ka ka takaita akwai mabukaci akwai tsoho akwai mara lafiya amma bai ce to dan me ka je ka sake jin sallah ba tun da yayi shiru sana approval cewa ya halatta ashe me farilla in me nasila Na fata kun gane hikimar amsa dai to amma inda matsalar take idan mutum bai gane ba kila sai rikici to da ka je ka damalmale ka rude ka rasa makaman ma sallar gaba daya to kawai kar ma ka yi ba wajen ya haramta ba amma na tabbatar maka in na zo ban yi lisha ba na tsara ana tarawih zan kabbara in bi su ni lisha ta nake yi in suka yi raka'a bi suka zauna sai in miƙe in cika sallata ta yi wallahu a'lam Assalamu alaikum malam da fatan malam ya sha lafiya mai tambaya cewa shi malam ya halarta muna tare da wani ne a wajen sana'a a kasuwa yakan bani kaya akan sayi to wani lokaci idan na zo bakin shagonsa don sayan kaya wasu sukan tambaye ni kaya na kan sa riba in karba gunshin sai da musu shi wannan riba ya halatta kuma wani lokaci yakan ce in duba mai kayan shi ya ce ga kudin kaya sai kara dan sai da in ya zo ba shi uwar kudin shi shin wannan ya halatta to gaskiya bai halatta ba me yasa muka ce bai halatta ba ya baka kaya da Allah je ka sayar min misali ya baka hula ya baka agogo ya baka waya ya baka shi mai irin na mata ka shiga kasuwa ka sayar kowanne akan naira ɗari bakwai bakwai alal misali sai kasuwa ta gara kasuwa ta mirgina ta jujjuya sai kai ka samu ƙari sai kowanne ka ƙara ainihin naira hamsin hamsin kowanne ɗari bakwai da hamsin to ba halatta dalili saboda sabbin samun wannan kayan ba kai bane wani ne kai abin da yake haƙƙinka ka je kai aiki a biya kaladan aiki amma sharar da zan baka sai ka ce da shi to bawan Allah tun da baka bani kayan nan kasuwa ka sayar da take akwai yiwuwar komai ya kyau zan fa ƙara shi babu komai shikenan ko kuma in kai ƙari ka ce da shi to ba yanda ka bani bane a an samu ƙari ga abin da aka samu ga kuɗinka amma ka je ka ƙara bai sani ba sannan ka zo ka yi mukus kana ta muzurai kuma kana so ya biya kaladan aiki wannan ba daidai ba ne na biyu da ya baka ajiyar shago da kace kuma sannan sai ka yi kare ba da sani ba sana ya la ta'kulu amwalakum bainakum bil ba'd wallahi yan wa muna riki ethics na kasuwanci inda magabata su ne da ba mu ga matsala ba bari ba ku misali guda ɗaya kawai kafin ka ci gaba dan uwa al-imam Muhammad ibn al-Munkadir dan kasuwa ne a Madina ba sahabi bane yana cikin manyan tabi'ai to yana da shago yana ciniki sosai aka ce rannan shagon sa da yake sayar da dogayen riguna sai wani customer din sa ya zo daga kauye sai je shagon ibn al-Munkadir sai ce ah ina me ka ce ai ya je sallah ya je haramin annabi na sallah saboda sai dauki wata riga misali rigan nan ta aka ce kamar dirhami 100 sannan customer sai ya saya dirhami 200 saboda ya ba shi dirhami 200 yana murna yana aizan ba na koma gida ya fita kenan sai ga al-imam Muhammad ibn munkadir sai ce ah ka san shi ai na zo ne ban ganka ba amma na je har ma na sayi abin da nake so zan tafi gida nawa yaron sai da maka yace ai dirhami 200 ce a ba kudin ta ba kudin ta dirhami 100 ne la ilaha illa ni ina tsoron matsala na tsaya gaban Allah yanzu dai ka zo mu koma ka ɗauki ɗayan abu uku ka je ka aje rigan nan ka ɗauki ta daidai kudin ka dirhami 100 biyu in baka yadda ba zan maida maka dirhami 100 in baka yadda ba a fata ciniki to kaga wannan shine gaskiya kuma sun yi arzikin inda a yau ne sai mutum ya ga aishi saboda kwararre ne ya karanta commerce ya karanta banking and finance ko ba ka ba ya kasuwanci mu za nuna mana wayo Allahu akbar to irin wannan gaskiyar ita ce gaskiya take mana wahala a harkar kasuwanci muna ganin dabarun mu ne Allah ya gyara harkokin mu gaba daya ya kuma ya bana fura